Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da zangon FM irin su rediyo amfani sarauniya da kuma niya duk a Jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alfa Radio. Za kuma iya sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. a yau laraba bakwai ga watan agusta da 2024 Shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari wacce za ta karbi rigamar shirin daga nan. ta sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Zo mai ramu mai ramu ba ta yin bara a kufai. Me yasa haka mai ramu masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin namu na yau zai leƙa abin da ke faruwa a tarayyar Najeriya wato zanga-zangar lumana da al'umma ke yi don neman hakkinsu. 'Yan magana dai sun ce abin da ya taɓa hanci dole ido zai yi ruwa. Zanga-zangar da ke gudana a Najeriya ta yi tasiri a nan jamhuriyar Nijar. Kasancewar akwai alaƙa mai karfi ta kasuwanci zumunci da dai sauransu a tsakani a hakan ce ta sa al'amura suka tsaya cik a wasu bangaren kamar yadda na zanta da wasu jama'ar da abin ya shafa ni alaila wali malam garba wakili na masu canji na jihar damagara lallai dai za mu ce ta yi tasiri menene tasirin ta da yanzu abu komi ya tsaya cik a yanzu a zuwan kekin gani zaman da muke ko mutum guda bai shigo ba ya ce ko yana sannan naira ko kuma ga naira shi a sai da mai tunda abin yanzu ya tsaya sosai kan wannan abu yanzu ce wannan zanga-zanga abin da muke ganin ta sai dai mu addu'a kan Allah kawo sauƙin abu saboda yadda aka wada zanga-zanga da yadda mutane suka hoto suke yi ya bambanta tunda mu a tunaninmu da aka ce za a yi zanga-zanga kamar irin namu ne na nan aka yi zanga-zanga a ba hanya ta gurin gwamna a gwada mai takarda ya kara an daga koke-koken mutane a waƙi mai koke-koken mutane to kuma yanzu sai muka gani ba haka ba ne su a can gurin suna zuwa suna fasa shagunan mutane suna ɗiba kaya abu ya zama kenan tashin hankali to banda addu'a mu akan wani abun babu wani abin da za mu iya waje tunda aka faru wannan zanga-zanga babu masu zawa su canji lallai dai tun da aka yi fara zanga-zangan nan mai zauwa dai ya yi canji ya ta siyan kaya kai babu shi ko mutum guda babu tunda yanzu haka ko irin da ake ɗaukowa eh, masu zawa kamar lebra ko masu zawa neman kuɗi nan kasai wallahi duk kwanan wannan wajen uku ba sa zawa ko magana transfer ma babu eh magana transfer ma yanzu dai dan kadan kadan haka wanda suke nan suna neman kuɗi da iyalinsu a can su aika musu abin da za su yi ceho ne amma transfer ta yan kasuwa babu tunda kowa yana ta tsoron abin eh. kamar an taɓa yin kun taɓa fuskantar irin wannan matsala haka a zahiri ba mu taɓa fuskantar irin wannan matsalar dai irin wannan dai ba mu taɓa gani ba a ta ga yi bayan wani matsala na wani. yanzu kawai a zamne ne kuke eh kawai yanzu a zamne ne muke sai dai kamar irin wannan na cikin ƙasa kamar wanda za su siya su ta yi kasuwoyi na bakin iyaka na cikin ƙasa su ne dai muke amfani da su yanzu na kamar masu canjin na zuwa bakin iyaka na cikin kasa su ma nerori ne suke canza? a nerori suke canza ina gani kamar yanzu zuwa memoja zuwa adare da kamar kasuwar su gudu wannan kin ga aidin naira ne so na suna zuwa su yi to abu ne wannan wanda sai sati kenan wannan ba a sashi a lissahi ba abu bane kamar na kullun da kullun eh, ba su da yawa. To shi wannan eh, matsala ta zanga-zanga nan na Najeriya bai taba farashin naira ba? Ah, a yanzu da bai taba ba. a yanzu bai taba ba a yanzu a farashin da take 2,450 eh, haka nan ne eh, in kanana kanana ne da 500 yanzu ne fatan ku kasancewar ku dai dole sai da naira nan eh, kamar yadda na gaya miki sai mu fatan mu kai a yi addu'a Allah ka zama lahiya wannan abu da suke Allah kawo karshen shi Allah fitar da zuciyarsu shine kawai mu addu'a a nan Allah ta abu Alhaji Isu Mamadu direba ne na Kano Kano tasirin zanga-zanga da take a nan gurin mutane suna tsoro wanda suka san Najeriya su je su su shiga matsala saboda ita zanga-zangar Najeriya ba irin ta nan ba ce akwai wanda suke hutawa da sunan zanga-zanga amma kuma da wata manufa sai ka je ka da dukiyarka ka je ka shiga matsala duk wanda ya san najeriya an ana tashin hankali najeriya abin tsoro ce tasirin da ta yi a nan wurin mutane suna tsoro su je shine mutane suke tsaitsaye a nan gurin to yanzu a matsayinka na direba na kano kano yaushe rabanka da kana rabona da kano ran litinin ana gobe za a tashi da zanga-zanga tunda aka fara zanga-zanga baka je ba tunda aka fara zanga-zanga ban je ba amma mu sun tahi sun zo akwai kuma muna kuma samun labari ana zuwa mm. wani irin zuwa ne zuwan irin na da ne ko kuma a'a ta sake wani sabon salo a ta saki zuwa sai kamar da dare kuma a hoto da dare kuma ana shiga cikin garin kano ana shiga cikin gari amma ba abin titi ana bin lunguna eh, ana zuwa hattasha ana zuwa hattasha ko kuma a daga baki baki kamar wajen su mil tara ake tsayawa a daga wajen mil tara dai za a shiga cikin gari a dan kukkuɗa a kai amma ba abin titi irin na da to kai ne ya hana ka zuwa gudun tashin hankali mm. shine ya hana ni zuwa sai tsoro kake ba tsoro bane in ka je ma wahala ce ba ba wanda ya hutu kuma daga nan gurin ba wanda zai dauki dukiyar shi shiga Najeriya da ita in ka ma mi za kai to ka ce ka suna zuwa eh kamar ana samun mutane masu uzuri wanda wani uzuri ya kama su dole ko wani biki ko wani rashi haka mm. irin su ne masu zuwa ko kuma 'yan najeriya mm. eh wanda suka hoto daga arewa nan za su mafi yawanci ma yan najeriya ne za su sayi gida su ne masu sayi eh amma yan kasuwa ba su saya yanzu ba ku ɗauka yan kasuwa ku kai su a ba mu ɗauka yan kasuwa mu akasari ma ni kaya ne nake ɗaukowa to waye je sai kaya hmm. kuma in ka je can gurin wani mai kaya ya fito eh. kowa bai fito ba hmm. yanzu sai zanga-zanga ta wuce ne zaka fara zuwa koko ya za a yi eh to kusan sai zanga-zanga ta huce ma sai an ji komi ya kwanta tukun kowa zai sa duke shi ciki saboda yanzu mutum bai tura duke shi daga nan gurin ya aika kudin shi ce amin sayayya kuma na can ma ba zai bude ba ba za ka bude amma asara ba yanzu kawai a zamane ne kake yanzu a zamane ne muke ma zan ci mm, ku da dama mu da dama a zamane muke da yan uwa na direbobi babu wani wuri ma da za ku iya zuwa kawai a zamane kuke a tasha a babu wani wuri da za mu iya zuwa kano kanan ce kawai a mu da ma Kano muke zuwa eh, Kano muke tahiya kuma Kano ana wannan tashin hankalin mu musamman masu daukan kaya sai ka hakura gani har lokacin da wuta ta kwanta suna na dai na na yar kasuwa ce nan da makaran muna zuwa mai aduwa muna sa kaya hanya dai ga ta nan dai alhamdulillah ba wuya dai ba da daɗi mm. gashi nan dai a tsorace dai muka tafi daga nan wurin da za a huta ko da bakin tashar ma shar muke gani ba mutane da motoci na kano dama baka gansu ba sai na mai addu'a kaɗan su ma ana mu da ana tsoratar da mu ana ba a shiga ma an liƙe boda to muka samu dai muka tahi dai eh, muka tafi dai mm. muka tsallaka muka shiga muka shiga gashi nan dai kasuwa wani kayan an ƙara wani kuma kayan bakka samun shi ma yadda kake so wani gurin da kaje saya wani akwai wanda bai hutu ma gurin shagon nashi su ma da a tsorace suke tunda an ce Kano ba kaya bayya zawa daga can gurin aka musu abin dai ba irin na da ba irin na da ba a tsorace ni ba kowa ma ina ga zai ta yi mm. muka samu dai mu gashi nan kayan dai muka dan samu abin da muka kawo kuma sun kara kuɗi a wani kayan sun kara wani kamar muna samu wani tar musu wani roba ba mu same shi ba ma mm. ba mu samu ba muka kashi akwai wani sun ba a kawo musu ba mu same shi ba kina ana iya cewa dai kuma yan kasuwa na nan wannan tashin hankali abin zanga zanga na matsalar zanga zanga nan ta Nigeria ya taba ku ya shahe sosai ma ta shahe mu tun da yanzu bamu san ba ba daidai ba kai kin ga wannan satin dai ba a hwata ma in dai sake dawowa kin gani kaya da tsada za su ba lalle ma wani abin a same shi ai kuma zuwan ma ya zuwan ai ma zuwan ma ba lalle yi ma in ka yi baka samu ba abin da kake so kuma kana tsoro kin ga ai zuwa zai wahala mm. to ne fatan ku fatan mu dai wannan abin a sasanta shi kawai a samu a sasanta shi kowa a wannan ya samu yadda yake so kawai a mu can ne ba babu najeriya kin gani kuma matsaloli a ma nan duk sun shahe mu ga inda halin da ake ciki kuma yanzu hallo aka kara wannan kin gani akan ma wannan kyan kin ga yanayin kin ga tsananta ko mm. to muna fata dai Allah ka saukin lamarin wannan wayo arewa su ma 'yan najeriya da ba su da adadi da ke zaune a nan jamhuriyar niger sun bayyana yadda suke bibiyar ita wannan zanga-zangar ni ne muhammad murtala awal mazaunin da magaran dan najeriya kuma da kullum a cikin bibiyar wannan al'amari muke saboda muna farin ciki da yin wannan abu kuma ba muna ba da goyon ba ɗari bisa ɗari allah ya ba mu nasara allah ya taimaka mana saboda har yanzu wannan bayanin da gwamnati ce ba mu gamsu da shi ba saboda haka a ci gaba da yin ta Allah yana ba mai gaskiya neman yanci ne saboda abubuwan ya yawa dole a samu muna bukatar mu samu saukin rayuwar da ake cikin game da janye wannan tallafin man janye abin din ne fadin da dai abubuwa dai ga sanan da rashin tsaron nan duk wanda ya da majama'a dan shi ne ummal abasa din mu kan baro can din to wannan dan in komai normal yake mai amma abin da ya fi daɗi ai ka a kare kokin ka a gida ka to wani wuri nema Allah dora ma kansu kuma ka ce ku shiga daɗin abin da shugaban ƙasa ya faɗa ba a ciki wanne ne bai muku daɗi ba a duk wannan bayan nasa ba wani wanda mu gamsu da shi a zauna to da a zauna kawai ga abin da 'yan kasa suke so tun da 'yan kasa su ake wakilta ake mulka to suka ce ba sa buƙatar abu don kuma ya kamata a ce si a waiwaye su a kalla a share musu kun kansu shine demokuraɗiyya tun da zaɓaka a kai domin don kuma don kai aiki wannan haƙi ne fa na talakawa suka baka suka dora to suka ce ba sa bukata duk ne abu da kayansa kace lalle ga yanzu ka shi kuma ce ba bukatar wannan to me kuma sai ka saurare shi to me kake bukata sai a yi maka shine adalci shine siyasa shi democracy ba wannan ba wannan tsadar rayuwa ta yi a komai ka ta hauhawan farashi hauhawan farashi kullum kullum gashi abu tafiya yake to na mutum zai kai da kansa in su suna gan su sun tsira su sun tara suna da kuɗi a hannun suna da komai da kuma talaka fa duk ba mu da ƙasar ta wuce Najeriya duk abubuwan da zaka ka bakar ita inda ta wuce ta duk inda zaka je sai dai kawai ka tafi bala zaka tafi kawai nema kan ba ka so ba tallafin nan da aka janye da kuma wannan karya neran nan shine a abbas abin da ya jefa talaka a cikin wannan wana da rashin tsaron nan wannan abu uku su ne abin da suka adabi duk talakan da yake najeriya ka kai shekara nawa anan ka dade anan ne na jima anan kallalan gama shekara goma ko bakwai wancan gwamnatin ta zo ta ce ku tsaya ku noma aka doku ba kai noma na duk wani tallafi da noma ne ke bukata aka janye kuma ya kasance gunda ake noman nan gashi aka sa rashin security rashin tsaro kana ji kana kallo za ka yi noman ya fi karfinka ya ake so kai da ranka a cewa abincin da kake siye 300 400 wai shinkafa taka ta gida wacce kake noma sai ka sa naira biyar akwai balan da ya wuce wannan kuma kafin ka samu wannan kuɗin ma dali ne akwai abin da ya wuce wannan tashin hankali kuma akwai wani magana ma game da su kansu gwamnoni suna da laifi a cikin wannan tunda yana da kyau a ce tunda talakan ku abin da ba sa bukata kuna da kyau ko ku haɗuwa ne sai ku je ku samu shugaban kasa ku gaya masa ku ce to ga fa halin da al'umma suke ci saboda haka wannan tallafi da aka janye mu indiran ta mu ne a dawo da shi domin domin talaka su samu sauki arziki kan ku yi la'akari da cewa ana baka miliyan 800 yanzu ya koma miliyan 18 kai la'akari da wannan ka duba al'ummar ka za ka duba saboda haka ni kwanciya hankalin kai kasance a ci al'ummar ka tana cikin walwala in har kana da imani ka san me kake kai wannan shine ci gaban ka amma me amfani an turo ma da giram kuma al'ummar ka suna tsitsi kowa yana kuka da to me riba ka ne Muhammad Abba wanda aka fi sani da Abba mai kirare ni dan maiduguri ne amma yanzu haka ina zaune a nan cikin da jamhuriyar niger to na zanga-zangan da abin da yake faruwa mu da muke nan ketare abin da ke faruwa ban ma jin daɗin shi abun ya tashi daga zanga-zanga zuwa afkawa dukin jama'a wannan kuma ba sha'ani bane na zanga-zanga ya zama tarzoma kenan wannan tarzoma ba son shi muke ba bai da kyau ban ma jin daɗin shi saboda haka gwamnati da 'yan zanga-zanga su zama da su tattauna akan cewa ga matsalolin su gwamnati ta share musu hawaye mu shine babban kukan mu mu kuma da muke nan zamne addu'an da muke kenan Allah ya sa su cimma nasara tunda ko da muke nan zamne in Nigeria ta samu matsala mu nan muna ciki saboda haka kuma matsalan ne ba ma so saboda haka kana an ku da kuke nan kuma abin ya shahe eh to mu tunda ai dole ne gida ya gida ne to saboda haka wannan rashin jin daɗi shine muke nunawa a bakinmu da zuciyarmu a samu a yi sulhu Allah ya yayyafa abun ruwa wuta ta mutu mu kuma da muke nan Nijar alhamdulillah mun gode wa Allah shugabanni sun rike mu hannu biyu ba mu da matsalan komai da su muna kasuwancin mu muna nan zaune da iyalinmu da komai ba wani matsalan komai saboda haka mun gode Allah saka alheri mu abin da muke fata Allah ya sa shugabanni na Nigeria su sasanta da talakawa mu da muke nan ke tare mu ma hankali mu ya kwanta mu abin da muke godewa nan Nijar shugabannin su abin da za mu yi fata Allah ya saka alheri Allah ya sa a gama iko lami lafiya makwabtaka ne ta haɗa mu kuma Allah ya haɗa mu mun ji daɗi saboda haka shugabanni abin da muke musu nan nan Niger Allah ya saka mu da alheri Allah ya saka mu da alheri Allah ya zama barbar mutunci Allah ya sa alheri yawa anan ma ina shagon wani dan Najeriya ya sunanka sunana Chukwujeku Nnadi Chukwujeku dan wace jiha ne kai Enugu State Enugu State mm. to yanzu gashi a Najeriya ana Eh, zanga-zanga a matsayin kaɗan ƙasar najeriya ya kake jin wannan zanga-zangan da ake a ƙasar ah, gaskiya bai ba bai ba somebody ya zo kasuwa ya zo bai ta ya zo an komi ya zo ya kara kuɗi da yawa ya zo asida ya zo babu riba babu riba komi kawai sai da hankali to daga nan yanzu ya kake ji yan uwanka da suke zanga-zanga a ah, gaskiya bai ba mutane kawai ana kuka da yawa ga mama na ga yara kuma mm. kawai yi wa yawa gari mu yanzu a komai kawai sai da hankali eh, gaskiya ya za yi saboda ya zo nijar ya zo gaskiya nijar yana yi wallahi ya zo na zamana na ya zo shekara guda da wata hukun bai ta gida ba saboda abin wani ana yi a Nigeria. to ne za ka ce ma gwamnatin nigeria eh, gwamnati kawai a jara kawai a jara komi saboda aka komi ya kara kuɗi da yawa gaskiya bai yi ba mm. kawai a jara kawai mutane ana kuka da yawa yau yan yawa ya yawa ya magana subsidy gaskiya wana subsidy kawai sai dai ya kure a gani wana uh, instance sai sa gari mai kawai ya kara kudi da yawa yanzu mutane yanzu bai hawa mota sosai wala sai dai moto a jara kawai sunana khalil sani ana kira na ciyama ni dan jihar kano ne dan yi dala unguwar madigawa eh wannan tashin hankali gaskiya musamman da wa'anda suke fashe-fashe da ɗibar kayan jama'a ba ma jin dadin wannan abu amma ita kamar ita zanga-zangar akan mu sami 'yancin kanmu muna goyon baya akan wannan abun da ake eh daga nan muna aika musu addu'a akan waɗanda suke wannan abun ubangiji Allah ya sa abin ya zama alkhairi a tare da mu da su gaba daya hmm. tunda dukan mu da muka tsallako muka zo wata kasar muke neman abinci ba daɗi ne tsallako da mu ba tunda kowa so yake a ce a kasarsa ya tsaya yana neman abinci a garin su kwarai da gaske a gidan ka zai kwanta a cikin iyalanka a nan ma jamhuriyar Nijar dai irin wannan zanga-zangar ta sha faruwa ko yaya yan gwagwarmaya ke kallon ita wannan zanga-zangar sunana Ismailu Hammi Muhammad Rabiu wanda ake kira Marabu dan gwagwarmaya domin kwato 'yancin kasashenmu na afirka lalle nan da kwanaki eh, abokanmu 'yan uwanmu na kasa makwabciya ta najeriya sun yi zanga-zanga a cikin jihohi da dama da cikin kasar eh, musamman kan tsadar rayuwa abin da ya shayi tallafin man feta da dai sauransu eh, inda talakawa suke cikin halin ha'ula'i suke cikin matsatsi suke cikin wahala ko in ce na yau da kullum game da eh, halin da suke ciki sai a jinjina ma 'yan eh, kasar najeriya da wannan jan kokari saboda eh, idan ana cikin matsala a cikin kasa lalle an samu wanda za su jagoranci irin wannan tsari wanda za su huto su nuna ma duniya cewa da babu lahiya da kuma abubuwa sun rike saboda ta wannan hanya ce ake iya kawo shugabanni a tilasta ma shugabanni su kawo hankalinsu su yi ma matsalolin talakawa kallo da idanuwa basira kuma kwa alhamdulillah ana iya cewa kwalliya ta fara biyan kudin sabulu a inda muke samun labarai da suke zo mu daga kasar makwabciya ta wato Najeriya. Eh, Yadda nake kallon wannan eh, zanga-zanga wanda aka yi a ƙasar ta Najeriya da warko sai mu ce Eh, zanga-zanga ce wadda ta kama kusan dole saboda su wayannan matsaloli wanda al'umma ƙasar najeriya suke ciki idan kuna tare ai nan da 'yan da watanni da dama da aka cire tallafin man fetur din wannan mutane sun yi ta zabare-zabare mutane sun yi ta kugi amma shugabannin wayannan ƙasa ta najeriya ba su saurari talakawansu ba kenan kun gani ana cewa tura ce ta kai wa ta kai ga bango talakawa ne sun riga san masu shi sa gani kungiyoyin musamman kungiyoyin matasa wanda su suke gaban tsara wannan eh, jerin gwaro a cikin jihohi da dama na kasar ta Najeriya suka tsara kansu suka wuto suka yi wato wannan zanga-zanga kenan eh, muna ganin cewa eh, lalle lalle gwagwarmaya dama idan irin aka zo wannan matsatsi aka zo irin wannan yanayi a cikin kasa dole ne sai an yi gwagwarmaya kuma muna jinjina ma abokanmu 'yan ƙasar najeriya da wannan jan ƙoƙari wanda tarihi zai nuna eh, samu ciwo kan wani al'amari wanda yake wakana a ƙasa makwabciya ta najeriya eh, lalle mun gani kuma yadda shi shugaban ƙasa eh, na najeriya bola ahmed tinubu ya wuto ya yi bayani inda ya waɗi wasu alƙawallika wanda ya ɗaukan ma kan shi wanda zai yi domin sassauta ma talakawan ƙasar ta najeriya duk da mun gani ra'ayin 'yan ƙasar ta najeriya ya kasu gida biyu akwai wanda suka yi marabu suka yi da murna Eh, suka yi barka da wannan labari wanda shugaban kasa ya bada a wanda kuma suka ce abin da suke bukata daban abin da shi shugaban kasar bola ahmed tinubu ya furci kan shi daban saboda wasu yan kasar suna nuna cewa lalle su matsalar su shine nera ta yi daraja ni a nawa gani shine eh, wannan tallafin man feta idan dai aka ce an maido shi eh, da ma wasu alkawalluka wanda ya dauka na wani albashin shi ko na wani jirage da za a sassaida da wani eh, kashe-kashen kudade na banza da wahi na wasu eh, wanda gwamnati take karewa nake gani wannan ma yana iya zamtowa mahuta domin a ciwo kan matsala na tsadar rayuwa na eh, tashin gwamnati zabi da kudin kayayyakin masarufi kudin cimaka yayi a wannan kasa ta Najeriya. A wannan ra'ayi na ne nake gani duka wannan alƙawuka wanda shi shugaban kasa ya ɗaukan makan shi zuwa ga talakawan kasar Najeriya idan dai ya cika su to ya kamata kuma a zo a kalli hallo wannan matsala wanda har a halin gobe talakawan suke tar da Allah wadai shine wannan faduwa ta ta naira a yadda inda za ta gyara ƙasar ta Najeriya ne za ta gyara 'yan kasuwar nake gani ta wannan hanya ce za a kawo ƙarshen eh, wannan takun saga da yake nema ya ya ƙara wanzuwa tsakanin eh, talakawan kasar Najeriya da hukumomin na kasar To ya kamata cikin gaugawa a ɗauki matakan da ya kamata a share koke-koken eh, talakawan kasar Najeriya. Madalla. To duk da cewa jami'an tsaro sun tarwatsa masu zanga-zanga a wasu sassan kasar sakamakon yadda suka barnata kayayyakin gwamnati lamarin da ya sa mutane suka ɗan janye kafa amma wannan bai hana wasu ci gaba da zanga-zangar ba. an barnata dukiyoyin gwamnati da na 'yan kasuwar da basu ji ba basu gani ba da kuma ɗaiɗaikun mutane wanda idan gwamnati ta tashi gyara babu inda za ta samo wasu kuɗaɗe da za ta yi gyara da kuma mai da kayayyakin da aka barnata face kuɗaɗen da ya kamata su aiwatar da wasu ayyukan da su tunda dai al'umma suka yi tur da alwadai da wannan al'amari masu sauraro kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama. masu sauraro yanzu kuma sai mu leka kicin inda za mu saurari yadda ake yin dan wake da mai da yaji tare da malama mammati assalamu alaikum murya amurka suna sunana mammati mai dan wake a jagindi da warko dai kana da rogonka a jijin sai ka kawo wake ka gyara rogonka da fari bushashe saboda a cikin shi akwai dauda a ciki mm. a gyara shi a daka shi manya-manyan wani ake dakawa ka gyara waken ka ka kawo miya ita ma a gyare ah, miya kuka miya kuka da kakka kuma da daka in an samu da kakka ta yi hmm. ake sawa hmm. in an samu babu da kakka sai a sa mara daka hmm. a gyara shi a sa a bahu a tahi a kai naka in an samu ga an dawo sai a ɗora tukunyar dan wake kuma ana tankade gari in an tankade shi in an ɗora tukunya an hura wuta an tankaɗe gari an aji an jika kanwa kayan ta tawasa ya ka samu ka kwaba dan waken ka hmm. in ka kwaba an ta tawasa kuma ya ka shiga nasa dan wake in ka tankaɗe garin ka ka zuba shi a roba kanwa a jike ya ka kawo ta mi saboda a kanwa akwai itace a cikinta hmm. kenan ruwan kanwa na shi ka tace da ta mi hmm. zaka dinga zubawa kana kwaba to in ka kwaba shi mai dan tauri tauri kake kwaba shi ba mai ruwa ba kenan da ruwan kanwan kawai ake kwaba da ruwan kanwa kada ake kwaba shi mm. in ka kwaba kuma tukunya in ta tawasa sai a shiga nasa dan wake ka ajiye yajin ka daban manka da kudi-kudi a ajiye a gehe in ya dahu kuma sai a Ta wasa biyu mm. in ya boro na hari ka zuga shi da lidda yi kuma hallo in ka kara ita wasu shi kenan ya dafu in ka jujjuya dan wake ya dafu ya ka hudda kuma sai ka rika zuba wani kofa sai ka nasa kuma ba a sauya ruwa mm. kuma da wannan ruwan shi za a ci gaba da nasa dan wake mm. abin da ya sura to kamar shi yajin dan waken ya ne ake hada shi shi ma na ga yajin naki masha Allah yajin na farko akwai kuli-kuli kuli-kuli daban shi a sa mishi gishirin shi da aran maji ake daka shi daban daban ake daka shi a ajiye shi kuma tsidahu shi ba a sa mishi gishiri da aran maji shi ma a daka shi daban kuma aran maji daban hallu shi ma ake daka shi ba a sa mishi irin su komi da komi ana sa mishi kamar tawarnuwa busassa mm. a sa mishi guje miya mm. busassa da citta da masoro hmm. ake gamawa a daka shi yaji hmm. shuka kuli-kuli a sa mishi gishirin shi da aran maji da citta hmm. ake daka shi shi ma kuma aran maji a shi shi da gishiri ake gama shi a daka daban saboda wasu yajin su suke ba aran maji kenan sai an sa musu aran majin wani shi ne kuma ga mai a soye shi ma da ba a aji da albasa kuma ga albasa da tumatin da lemun tsami su ma daban a yayyanke tumatin danyi mm. da albasa su ma daban a aji sai in za a ci sai a hada a zuba to amma ah, malama mamati wani lokaci na ga wasu suna sa kamar mayonnaise a cikin dan wake shi kuma ya ne ake wannan haɗin eh shi ma mayonnaise kamar masu so mm. in suna so da mayonnaise sai ce ka a sa musu kuli-kuli kenan an sa kuli kuli an sa mayonnaise bai gamuwa este eh shi ne mayonnaise kamar da yajin wannan ja mm. da dan waken a sa mai da albasa da lemun tsami sai a mm. kama mayonnaise a sa mm. kenan aka takula shi sai sauya kala daban amma inda kuli kuli ne kenan mayonnaise ba ta gamuwa bai haka ake kuma amma wasu suna yin dan waken kuma na fulawa wasu kuma suna yin kamar na dawa irin wannan ƙaura. eh akwai na dawa daban na fulawa daban shi na fulawa an zaka shi ne mai sauki fulawa kenan ita ba a sa mata wani wake ko wannan miya kaɗai ake ɗan tarwa mata kaɗan mm. in ka tarwa mata miya ko miya kuka mm. in ka tarwa mata miya kuka kaɗan shi kenan sai ka kawo kanwa ka jika ita ma da kanwa ake dama ta in ka jika amma ita damun ta ba kamar na damin rogo ba ne mm. ita kana iya mata dami mai ruwa saboda tauri gare ta ita eh. in ka mata da dami mai tauri tauri dan waken yake bai ciwa da kyau amma in mai ruwa ne kuma taurin da yake yi mm. sai ya tauri eh mm. shi kuma na kaura shi kuma na kaura ita ma dai kamar na rogon ne ana sa mata wake ana sa mata miya ita ma kuma ita ma da kanwa ake jika ta eh, eh. duka haka sai a jewa shi da ɗaiɗaiɗaiɗai to ma da lamun gode mamati mai dan wake Allah ya saka da alkhairi to jama'a masu sauraro kun ji dai yadda ake hada dan wake da na wake da rogo da na dawa kaura da kuma na fulawa Masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.